أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرع وقسم أحوال عباده جنا وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الصرع أحمده سبحانه هو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأقبل على الآسين سترا أحمده سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا ثرى سبحت له السماوات وأملاكها وسبحت له النجوم وأفلاكها وسبحت له الأرض وسكانها وسبحت له البهار وحيتانها وسبحت له الأنهار وأسماكها وإن من شيء إلا يسبحه بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا شبيه ولا كفء ولا مثيل ولا نذير وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله الله رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين وصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأضرار وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صاله أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته haka yi uwa masu albarka masu daraja masu kima masu falala waɗannan fuskoki masu albarka Allah ta'ala ya faranta waɗannan fuskoki a ranar tashin alkiyama ina mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wannan safiya ta asabar uku ga watan shawwal hijira ta mafificin halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekaru 1442 wanda kuma ya daidai da goma sha biyar ga watan biyar shekara ta 2021 miladiyya munasaba da aka saba yi duk shekara a farfajiyar wannan makaranta mai albarka wato barkaz Usman bin Affan wannan babban bijimin sahabi na annabi sallallahu alaihi wa Allah ya kara masa yadda wato wanda aka fi sani da manufa a wannan gunduma ta rigata a karamar hukumar Igabi a jihar Kaduna tarayyar Najeriya wato hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar da ashabu sunan suka ruwaito yace khairul a'mali adwamuhu na daga cikin mafi alkhairin ayyuka shine wanda za a dawwama ana yi wa in qallama ko da dan kadan ne yanzu wannan karatu duk shekara ake yi so daya yanzu idan ka duba shekarun sai ga suna da yawa kuma ana karatun nan duk tsawon shekaru kaga ba a fasa ba kuma gashi an dawwama ana yi to Allah ya fi son irin wannan aikin ba wanda za a ɗauko ayyuka da yawa ba a zo kuma a kasa yin su da ƙarshe aikin ya tsaya to ina addu'a Allah madaukin sarki wa shugabannin wannan makaranta da mafificin sakamako da malamanta da ɗaliban su ma Allah ta'ala ya saka musu da mafificin sakamako da kuma mu da muke gefe muna zuwa mu taya su wannan aiki mu Allah ta'ala ya saka mana da baki ɗayan mu ya haɗa mu a gidan rahama fi jannatin wa nahar fi maq'ad sidqin inda malikin muqtadir yawa masu albarka wato maudu'in da zamu tattauna shine gudunmawar matasa dangane da addinin musulunci musamman a wannan zamani da muke ciki to lura da cewa ababen da suke damun mu suna da yawa kuma wani lokaci mun sha zuwa mu karatu a karanta aya a karanta hadisi ayoyin an ga alaramomi nan da yawa muna da su alhamdulillah ga hadisai nan burjika cikin kwakwalen matasanmu to za mu karkatar da akalar wa'azin na bana zuwa ga wani nau'i na daban wanda ni da kaina a ƙarƙashin gudunmuwar matasa na ba shi suna da cewa kissa da abin lura abin ake cewa kissatun wa ibra wato labari ne wanda a ciki nake so an dauki darussa da za su zamanto sun haska mana sun wato nausar da mu abin da muke bukata mu nausu a kansa da abin da ya kamata mu kauce mu kauce masa Allah madaukakin sarki nake roƙo ya mana jagora za mu fara tafiya masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ke madina masallacin da da yawa ilimi daga nan ya fito ya yada duniya ga baki daya wanda kuma wannan masallaci yana garin madina wanda anan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fara kafa jami'a ta musulunci ta farko a duk duniya wato gidan al'arqam gun abin arqam wanda matashi ne yaro karami irinka balma bai kai ka ba yaro ne ɗan shekara goma sha ɗaya gidansa annabi ya kafa jami'an musulunci ta farko a duniya a bayan dutsen safa a makka wanda daga nan abin ya tashi har ya koma madina wanda daga nan madina kuma allah ta'ala ya kaddari sahabbai suka watsu a bayan ƙasa wajen yatsa addini wanda har addinin gashi ya zo mana muna yin sa cikin kwanciyar hankali cikin izza da ɗaukaka a lokacin annabi ba ya sa irin wannan taron ba lokacin sun maka amma kalle mu mu yanzu hankalin mu a kwance babu wanda zai tsammame mu to masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda kuka sani guri ne wanda yake tattare da masu neman ilimi wuri ne wanda yake cike da malamai da ga malamai suna karantar da ilmoma daban-daban ɗalibai kowa na neman ilimi wata rana muhammad bin munkadir ɗaya daga cikin manyan tabi'ai kenan ya zo ya samu 'yan kasuwa suna kasuwanci a madina ya ce me kuke yi ga gadon annabi can ana rabawa a masallaci suka bar abinda suke yi suka tafi rududududu aka shiga masallaci abinda suke tsammani za su ga ana kasa kuɗi ko kaya ko waɗansu ababe na amfani da annabi ya bari Sun gaba su kuwa ba sai kawai majalisi wancan yana karantar da hadisi wanda yana karantar da fiƙi wanda yana karantar da tauhidi suka ce ka ce kaza ce wannan ai shine gadan annabi sallallahu alaihi wasallam ba ku san ba annabi ya ce innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warathatul ilm man akhadha bihi faqad akhadha bi wafir annabawa babu abin da suka bari sai gadan su ga wane ga malamai su ne magadan su kamar yadda yazo a hadisin yace to basu bar gadan dirhami ko dinari ba Abinda suka bar gado kawai ne ilimi duk wanda ya riko da ilimi su suka fi kan neman ilimi da kira zuwa ga ilimi hakika ya yi riko da babbar rabo Allah ya sanya mu daga cikin waɗannan to a wannan masallaci na Annabi sallallahu alaihi wa sallama gashi nan ya fito kamar yadda ya saba fitowa tafiya ta natsuwa tafiya ta kwanciyar hankali ga ainihin wato karamci da haiba tana cike da fuskarsa ga ainihin wato girmamawa ya zo ya zauna a kan kujerar da aka saba ajiye maka yana karantar da almajiransa bayan ya yi mukaddima ya yi sallama ya gaita da ɗalibansa ya ce ya ku ‘ya'yana so da yawa a wannan majalisi ina karantar da ku ina karantar da ku sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina karantar da ku shari'a ta Allah ina karantar da ku labarai na malamai magabata da waɗanda suke zamani ɗaya da ni to a yau zan ba ku labarin kaina ni malaminku da nake zaune a gabanku. ku na kasance a iraki kafin zuwa na madina na zamanto ni ne ra'isu harafin aswa ma'ana ni ne shugaban 'yan banga na kasuwa shugaban 'yan bangan kasuwa ni ne shugabansu mutane sun san da zafi mutane sun san da fada ba ni da tausayi ba na daga kafa kan gaskiya ba ni da mutunci sannan ga rashin tausayi wasu ma suke ji tun gabanin mu da su sannan ina shaye-shaye duk abin da aka sani na rashin mutunci wanda mutum zai iya aikatawa ina aikatawa wata rana na fito cikin kasuwa ina tafiya sai da tiske wani mutum a zaune a kan kujera mawadaci ya sa farƙoƙi a wuyansa da manya-manyan zabbuna a hannunsa yana hura hancinsa wato sa sarƙa da zabba ado ne na larabawa a lokacin jahiliya alamar mawadaci kenan ga wani mutum talaka a kwanci a ƙasa a gaban shi yana ihu yana kuka yana ka taimake ni kai mun ka dawo min da dirhami hamina guda bakwai a cikin ne abincin yayana yake ka taimake ni don Allah yadda Allah ya taimake ka Ya ce ina zuwa na same su a wannan yanayi wannan mawadaci yana zaune ba abin da yake karin sai busa hancinsa kawai ko sauraron sa mabi na ce masa haba bawon Allah ka ba wannan bawan Allah kuɗin sa mana ya za ka anshe masa dirhamin ka guda bakwai yana bukatar abinsa ya ce babu ruwanka ina ruwanka da wannan maganar mu? wannan mutumin ya ci bashi na ne na dirhami bakwai kowane lokaci ya ke biya ni duk lokacin da ya ganni sai ya gudu har yau na samu na fake shi a kasuwa na tafke shi na kwace garhami na guda bakwai ga sa'a mun ce ka ji tausayin sa kai Allah ya wadata ka ka fi karfin su baka ji ya gaya maka cewa abincin iyalansa na cikin wannan ba Ya ya'yansa ƙanana ce ba zan bashi ba babu abin da ka iya yi ba naka bane wannan magana ta sa na harjiga ta fusata ce ina zuwa da neme laushi guda irin laushin da ake cewa an bulo sabon daya kawai sai gashi ya faɗo a kan kujera hancinsa ya fashe kamar zai fita abin da yake da sa hannuna na murɗe shi na ƙwace wannan hannu guda bakwai na miƙa ma wannan tsohon talaka na ce an shi dirhaminka guda bakwai sai ka ciyar da iyalanka idan ka tafi ka ce wa ‘ya'yanka su yi wa mari kuma dina addu'a ka ji wannan suna ina ji ka san sunan nan idan ka dace malik ibn dina ba san ba koyayyen suna ne musamman ba mu da muke bin mazhaba ta malikiya a duniya ta ilimi babu wanda bai san shi ba yace ka ce ci mana addu'a ci mun addu'a wannan labarin shi da kansa yake bada yace haka ko aka yi wannan mutum ya tashi ya tafiyarsa bayan ya tafi na dawo sai na ji Allah ya jefa sanyin aure a cikin zuciyata ina so in ya aure amma inda gida ke sakar shi ne wajiban aure da wannan halin nawa da kowa ya san ban da tausayi ba ni da ramawa. ba na wargi ina da zafi ina da kaushi a ƙarshe na yanke shawara kawai na tafi kasuwar bayi wajen siyo wata baiwa Da 'yan tata kuma yadda 'yanta wanda na yi mata shine sadakin aure na aure ta wato na same ta macen kirki mai tsoron Allah da kusantar Allah da ibada haka muka kasance tare da ita bayan wani lokaci kaɗan Allah ta'ala ala azurta mu da ɗiya mace yarinya ƙarama muka sanya mata suna Fatima wannan Fatimar muna tare da ita tana ci tana sha tana wasa tana kaiwa tana komowa kamar yadda kowace yarinya take yi a gaban iyayenta yarinya nan ta tasa ta kai shekara shida ta kai shekara shida tana wasa duk inda ka je gida za ka ga wurin wasanta za ga sahun kafafunta za ga wato dutse ko kwali ko roba ko dan wani abu wanda kake wasa da shi ga alamu asar ɗin wannan yarinya ko ina a cikin gida tana jin daɗi mu ma muna jin daɗi wata rana na dawo daga kasuwa muna zaune da ita wannan yarinya tana wasa a jikina Na hauka sauka kawai sai ta faɗi gabana na ciya Allah ya cire mata rabba ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya zare ranta ta mutu dai istirja'i istirja'in da nayi matata ta ta fito ta ganta a kwance a gaba na tace lafiya mai faru na ce ta mutu tana wasa kawai a gaba na kawai ta faɗi ta mutu hankalin mu ya tashi nayi kukan da ban taɓa yin kuka ba na rashin wannan diya wanda ɗansa ya taɓa mutuwa shi zai gane irin wannan kukan an taɓa mutuwa kuka an taɓa masa mutuwa an tambaye wani daga cikin magabata aka ce masa me ka ce akan mutuwar mata idan matan mutum ta mutu ya ce wannan yi sabon angonci kenan na sani zan yi damuwa in yi kuka na dan kwana biyu kwana uku amma zan sake aure haka in mata ta mutu zan sake angoncewa kenan sai aka ce to me za ka ce game da mutuwar uba ko iyaye ya ce wannan a yi gado kenan zan yi don zan yi kuka na kwana ɗaya biyu uku haka daga nan arawa gado na ci gado me za ka ce game da mutuwar ɗan uwa ya ce wannan ƙasun jana kamar tsuntsu ne a datse masa fuka-fuki ba ya iya tashi wato kana zama kai ɗin ne da ɗan uwanka wane ne ɗan uwanka musulmi ɗan uwanka musulmi ɗan uwanka na jini ko musulmi wanda yake ba ɗan uwanka na jini ba duka ne da ƴan uwantaka ne muke da ƙarfi muke yin komai bai za ka ce game da mutuwar ɗa sai da ya numfasa ya ce ya ce squatting fil fu'ad la jabiru abada wato mutuwar ɗa wani irin tabo ne a cikin zuciya da bara warkewa har abada Bi yadda uba ya ga ɗansa ya mutu misali to da yaran ya ga wani yaro mai daidai shekaru irin na ɗan zai ce kaga da yaro na nan da ya kai kamar wani zai ka ba. maliku bin dina yace wallahi na yi bakin ciki da ban taba yin irin sa ba na yi kuka mata ta ta yi kuka duk inda kawai ga alamu ne daga cikin alamun wannan yarinya Fatima a cikin gida tana ainihin wato wasanninta gashi aka fita barmu mu aka je aka binne ta aka dawo na rasa mai zan yi dan in samu kwanciyar hankali na nemo giya na kwamfada na kwamfada na kwamfada ko na samu kwanciyar hankali bacci kawai sai ya kwashe ni a cikin bacci kawai sai na ga alƙiyama ta tsayu alƙiyama ta tsayu ga wani irin maciji mai auren wuta irin macijin da ake ce ma dragon ya biyo ni da gudu yana ta aman wuta a bayana gudu nake yana ta bina yana aman wuta gudu nake yana bina yana aman wuta kawai sai na ga an buɗe wasu ƙofofi a sama wato kawai aka nuna min aljanna ga shi an buɗe ƙofofi na ga wasu yara ƙanana sun fito suna kallon abin da ke faruwa ina gudu suna kallo na macijin nan na gudu yana aman wuta sai na ji yaran suna cewa ya fatima a baki. ya ke fatima zo ki riski babanki ya fatima a baki kawai sai na ga ta fatima ta fito daga cikin ƙofofin nan daga cikin ɗaya a cikinsu tana zuwa kawai sai ta wannan maciji tsawa yana masa tsawa macijin ya juya ya koma ta zo ta sa a kusa da ni na zauna na natsu ina shisheka na nishi na gudu tana ce masa tana ce mini ya abati alam ani lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al haqq yanzu ya a sai lokaci bai yi ba ga waɗanda suka yi imani zukatan su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah tana maimaita min wannan aya tana ɓacewa. tana maimaitawa tana ɓacewa ce an na daina ganinta shi kenan kawai sai na ji an haɗa kiran sallah ta asuba na asalatu a cikin kunne na dalilin farkawa na kenan ita ina farkawa na kashi na daina wanka na ainihin wato kama hanya na tafi masallacin imam shafi'i na shiga masallaci imam shafi'i ya fito shine liman ya kabbarar sallah ita yace sai gashi imam shafi'i yana karanta alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li A sallar asuba bayan ya kammala sallah ya juyo baya ya yi muqaddima zai fassara mana ayoyin da ya karanta a cikin ya ce ya ku yan uwa mummunai yaqulu ta baraka wa ta'ala alam ya'ni aminin alam ya'ni lil ladina amanu ay alam ya'ni mustaqqun min al'an ai al'ana al'ana tubu kamar Allah yana cewa yanzu yanzu ya ku mummune ku tuba kaji mumini ana ce masa ya tuba shi ma Allah yana cewa yanzu lokaci bai yi ba alam ya'an wannan ya'anin ne daga al'ana yanzu wai lokaci bai yi ba ga su mummune wanda suka bada imani da gaskiya za su tuba zuciyarsu ta ƙara tsoron Allah eh yayi bayani ya sharhi malik ibn dinar yace wallahi jini kamar a kaina aka sokar da wannan aya shikenan yace bayan mun yi sallah imamu shafi'i ya yi bayani kawai ina dawowa gida daga asubahin nan sai na cewa matata maza maza tattara kayanki tattara ya ke yana ke za mu tafi madinar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kama hanya sai madina aka tafi madina aka nemi ilimi aka ainihin wato zauna a cikinta aka kuma sami ilimin aka karantar da al'umma ga shi nan duk duniya babu inda sunan maliku bin dinar bai je ba shi da kansa yake ba da wannan labarin menene darasin da za mu samu a cikin labarin ka na mara kyau kurakuran da kake aikatawa jiya da laifukan da kake aikatawa jiya ba su hana ka zamanto mutumin kirki da ba addinin musulunci gudunmawa kamar yadda Malik bin Dinar ya baiwa addinin musulunci gudunmawa da a yau ba za ka yi magana ba a addinin musulunci ba sai ka saka maganar Malik bin Dinar ka ce Malik bin Dinar ya ce kaza kuma ya aiki da maganarsa a matsayin hujja kalle shi fa'ada dan daba ne kalle shi fa'ada yana da zafi kalle shi fa'ada wane ne shi kalle shi da mashayin giya ne kamar yadda za ka iya cewa da kana shan shori-shori. da tana shan wiwi da tana shan totolin da koflin da imzolin kana shan kwata kana shan shinkafar bera wanda ake hada ta da fitsari kana zuka kana shan fitsari ba irin abin da matasan ba sa sha wayannan ababe kana da daman da zaka zubar da su a gefe ka zo ka zama kai ne kai wanda addinin musulunci zai ganka ya ce wannan shine wane wanda yawa addinin musulunci aiki wanda yau addinin musulunci hidima wallahi allazi rafa'a as-sala'a bila amal a yau din nan a Najeriya muna da manya-manyan gingima gingiman malamai wanda ake ji da su a matsayin ilimi wanda ake kirga su a matsayin malamai wanda aka kirgo malamai daya biyu uku hudu kaza kaza ana jira wallahi ba za ka tafi da nisa ba sai ka ji sunan su a ciki amma wallahi a jiya ka je ka fi tarihin su wallahi yan daba ne amma da suka dawo kan hanya kalle yadda suka zama to manyan malamai ni na san su ba kiran suna ba za ka ce malam wana ba na san kuma kin za ku yi sanin waɗansu da yawa to na ka kai ma matashi kana da daman da za ka gyara ba ka da cewa wai ai lokaci ya kure ba zan iya zama na kirki ba wallahi za ka zama na kirki har ma ka wuce ni da nake magana ba ina a na fi kowa ba amma wallahi sai ka zama abin da misali wajen alkhairi a cikin al'umma ka zama to na kwarai ka zama to na kirki ka sa himma wannan makaranta tana kula da matasa waɗanda suke zuwa kasuwanci waɗanda suke zuwa wuraren sana'o'i ba su da lokaci su dawo an ware lokaci na musamman da za su yi karatu zo karatu ka samu addini ka fahimci addininka addininka shine kan gaba kamar magana Umar kan tsabi Allah ya fara masa yadda yake cewa inna Allah a'azzana bil Islam wa mahma taghayna al izzata bi ghayrihi azallana Allah Allah ya ɗaukace mu da addinin musulunci ne duk lokacin da muka nemi wato ɗaukaka, a wani wuri wanda ba addinin musulunci ba to sai Allah ya kaskantar da mu kissa ta biyu an samu wani gawurtaccen ɗan fashi gawurtaccen ɗan fashi wannan ɗan fashi ya shahara ya kai ya kawo ya tumbata a garinsu da fashi da makami an yi an yi a kama shi abin ya tutura an yi an yi a damƙe shi abin ya gagara Kan sanya tarko ya tsallake an sanya fakewa ya tsallake wannan ya sabbaba ma sarki rubuta masa wasiƙa da cewa ka zo ka miƙa kanka zan ba ka aminci kuma zan sanya ta daga cikin fadawa arawo ya samu wannan wasiƙa ya ga to ai gaba ta kai shi da titi a jos ya yi murna shi za a yafe masa a ba shi aminci za a kama shi ba za a tuhume shi da laifukan da ya aikata ba ga shi ma har za a ba shi da riba kafa shine zai zama cikin fadawan sarki kawai sai ya amince yana zuwa ya miƙa kansa sarki kuma ya cika alƙawarin da ya yi ba tare da an tuhume shi ba aka kuma saka shi a cikin mutanen fada har ya zama shi ne yana ɗaya daga cikin dab da makusanta sarki a fadan ba ba ordinary ba ne ba a haka ake a bisa ɗabi'a ta masarauta sarki yana fita ran gadi sarki yakan fita gewaye a haka aka ake duk shekara ana zuwa ana zuwa wani shekara da aka zo sai aka fita ran gadi kamar yadda sarki ya saba da shi da mukarrabansa wanda daga cikinsu akwai tsohon nan fashin nan shi kenan aka zo sarki saboda karamcinsa ya kansa yake tashi yana rabawa fadawansa abinci yana ba su abinci ya ɗiba da zuba da zuba ya miƙa ma wannan ya miƙa ma wannan ya miƙa ma haka haka min miƙa haka dai kan shi yake zuba amma ce sayyidul qawmi khadimuhu shugaban mutane ai shine bawa su ko eh kai ne bawa an kai ne shugaba kamar a gidanka ne kai ne zaka ɗibo ruwa kai ne zaka je kai wanki kai zaka je kai cefane ko ba ka ba kuma a kai ne za a ce ciwo kaza babu kaza sai ka kawo gidan kai ne Sai kai shugaban sa da yi da tsami kadimu saboda haka sarki ya rika zuba abinci da kansa yana rabawa sai ya ɗibo abinci idan aka ce maka masarauta maganan nama ka zo ƙarshe babu irin wanda babu ya ce sai na ɗauko nama na saka a cikin abincin kai shi sarki ya saka nama a abinci wata dabba da aka ce mazurrada kamar yanzu kuciya an gane ku da fassiya ka san an ce tsuntsu wanda yake karamin dabba ya fi daɗi sama da wa sama da babba yanzu nan ba ana cewa naman ɗan shida ya fi na kaza daɗi ba kun zama ba a azumi ya kamata mu ga ɗan shida haka suna ta ɗan eh? kuma ba a fara fata shawara ba ko an fara to dan shira ya fi daɗi kenan, ita sai sarki ya sa masa nama na kuciya ga sassa wannan bawan Allah tsohon dan fashi yana ganin abincin shi da naman kuciya ko sai bushe da dariya yana sarki ya mace kuciya za in baka naman kuciya a cikin nama da ake da shi idan aka sa maka rago ba wani karrama ka aka yi balle a ce an sa maka sa ko a sa maka kaza amma sa maka karamin shila karamar dabba ita ce babban girmamawa domin shi ne nama mai daraja ya ce in sa maka nama na kuciya kuma ta tsaya kana min dariya in ci a ranka rade Allah ya ja zamanin sarki a wai ina dariya ba ne saboda wai na rena abin da ka bani koko za. a wannan kuciyar da na gani ta tana min da wani abu ne da ya faru da ni a lokacin da nake fashi da makami sarki ce o oh, to ba mu labari mu sha baki shi ke yin wuya kuma inna laha mene inna inna allaha laysa bi zallamin lil abidi ayat take mai bazzalu qawlu ladai aka ramaka Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ma yubaddal al qawlu sarki ya ce ma yi baddalul ƙaunu da zai danya wa ma'ana bi zallamin lil abi Allah baya zalantan baya, Allah baya zalunci idan ka kuskura ka zalunci wani to wallahi ka tabbaci hakika sai Allah ya kaka maka ko dai a nan duniya ko kuma a gobe kiyama zalunci dai in dai sunan shi zalunci to ba a yin sa haka ya sha in dai aka yi zalunci to sai Allah ya rama ba a zalunci a sha ko a nan duniya balantana kuma a sha gobe kiyama shikenan wannan tsohon dan fashi ya ce wannan kuciya ta tana min da wani abin da ya faru sarki ce ba mu labari mu sha ya ce to shikenan ce ranka ya rade wata rana ina daji ina zaune ina tunanin ya zan yi wasu fashi sai ga wani mutum ya zo shi kadai da shi da ɗan kayansa a ƙunshe yana tafiya na kare shi zan yi masa fashi wannan mutum ya zauna yana ta roƙona yana kuka don Allah ya taimake shi in masa rai in taimaka masa kai na shafa mu ido na toka gaba ɗaya na kusa kunne na da ƙwace masa kaya yana ta kuka da ƙwace kayansa amma da daga cewa wato roƙonsa ya yi yawa ma in nuna masa ban da imani ya ce a kan kayan jikinsa sai da na sa ya ce na ƙwace su har na bari ya tafi sai ga to idan ya tafi ma zai iya cewa ga ni aure ka kaza dama lokacin ana nema na sai na saka kiran shi ya dawo na zara wuka na zan kashe shi wannan mutum yana ta kuka yana roƙona in masa wai fa a cikin wannan hali da yake roƙona kawai shi sai ga wata kuciya ta zo ta fuka a sai wannan mutum yake cewa wai ka ji sarki yake gaya ma shi wannan ɓarawa yake faɗa ma sarki ce ka ji sarkin wai waiwawa mutum mutumin nan ba wai sai yake ce ba wace kuciya ki zama shaida wannan ba zai zai kashe ni ba tare da haƙƙi na ba ya zalunce ni kawai da kashe shi kawai sai sarki ran shi ya ɓaci ya murtuke ya ce hakika na baka aminci ne akan fashi da makami amma ba a kan kai ba kuma ga shi kai da kanka yanzu ka tabbatar ma da kanka cewa ka kisan kai na yadda da shaidar da kuciya ta kawo an ba ta shaida tana da rai ga ta zo a soye ta kawo shaida sau da haka ina hauni yake a tafi abu a kare maka ta ga zalunci Allah ba ya zalunci ma ya ba da shaida ya ce Allah ta'ala ya hana sau ka ka aikata an ba ya ba da shaida ga wannan dabba kuma kake ganin shirme yayi to na yadda da shaida ta gashi ta zo a soye ta kawo shaida kuma na yadda da wannan shaidar kai ma ka yi ikirari a gabatar masa da sari farko kusa duk mutumin da ya samu dama kada ya kuskure ya yi zalunci ko ya yake domin duk wanda ka zalunce shi to yana nan sa biyu ko kuma kana nan kana bacci yana addu'a a kanka amma kuma kai baka sani ba addu'arsa tana tafiya kamar yankan wuka da'awatul mazlum laita bainahu wa bain Allah hijab babu shamaki tsakaninta da abada da hijabin Allah babu shamaki tsakaninta da ubangiji da zarar an yi ta dan take take tafiya babu ainihin wato wasa kissa ta uku yaro matashi ka. kila ka girme shi kila sa'an kai yana karantarwa a gidan khalifa a lokacin abdulmalik yana tarantarwa yana bayar da darasi kamar yadda aka samu wani yaro ya rika zuwa gidan alhaji wani yana bayan talabi yana karantarwa a gidan khalifa yana zuwa ga 'yan mata ku yangi ga suna kaiwa da komowa ma'aikata ga barori maza da mata ko ina da ina yaron yana karantar da alkur'ani a gidan khalifa wata kuyanga in za ka wuce sai ka kallon da idanunsa ana kallon shi yana kallon sai ta zo ta fahimci wannan kallon na menene ta je ta gaya wa khalifa da cewa wa da in zan wuce yana kallona yana yawan kallona da idanunsa ai idan zan wuce wara wara ta zayar mukuni bi basarihi yana kallona khalifa ya ce mata izhabi wa tajammali wata afiri wa aridi nafsiki ala sace kan ce mata ki je ki wanka ki chaba ado ki sa hoda an gane ko ki sa barbada kuma ki duk abin da zaki chaba ki chaba ki je ki kai kanki gare shi tace fa ni fa ina jin tsoro matashi ne fa kada in kasa kwata kaina a wurinsa ce ki je ni na baki izini shikenan matan nan sai ke wanka wannan yarinya budurwa kyakkyawan sarkowa ɗin wanda bai samu ba ta caɓa ado ba yadda shugaban ta ya bata umarni Yana zuwa ɗakin saurayin nan ta ce masa duk da zan wuce na lura da irin kallon da kifin alama ce ta soyayya da ƙauna da ta cika zuciyar kutawa ni ma kuma zuciyata tana cike da ƙaunarka da bijanka ta ce masa waha ana bai da yadai if an bi za ka sha ba ya kata abinda kake so ta ce wallahi sai sun fiye da kansa ɗasa ya shiru can sai daga kansa sama sai ta jera karanta alam ya alam bi annan na hayara hmm. alam ya alam بأن الله يرى سيتي مرتفي وانا أبين ياتي مثل هنكلي يا باك ya je ta ba khalifa labarin abin da ya faru khalifa ya kira shi ya ce mata laƙar balaga ne minka kaza wa kaza labari kaza da kaza ya ishe mu A kan ka kare kaza kaza da kaza ya faru ya ce maka wala qad tuk. na jarawata na ma jarabawa na ya ce wani dakta fil iktiwa a kuma ci jaraba. ya ce masa wa hadihi jariyati wannan yarinyar ku yanga ta ce haka iyyaha abin haka kama tasha na baka kyautan ta gatarin halak malak dadi da ita yadda kake so sai ya ce masala ba zan karba ba ya khalifa bai baini wa bai bain Allah ahad an anqudu yace tsakani na da Allah akwai alƙawarin da ba zan warware shi ba yace wani irin alƙawari yace na yi alƙawari tsakani na da Allah sa'altuhu an takuna min haddi fil akhirah fil janna wa laysa fil dunya na roki Allah ya sa ka zama rabona a aljanna ne ba a nan duniya yace kuma ina nan akan wannan alƙawari kaga matasa wani irin gudunmawa ne wannan dai baiwa addini a matsayinsa na malami mai karatun da alƙur'ani a matsayinsa na malami wanda yake ainihin wato karantarwa a gidan khalifa a matsayin shi na matashi wanda inda matasanmu ne za su samu irin wannan damar kaga budurwa ta zo wucewa ba mai kallonta irin Allah ya kwace ta kawai balantana a ce wai ta zo har cikin ɗakinka ta ce ga ta ta kawo kanta a wannan shine tutu daga sama gasar shego ko kamar da ake cewa haka wani gaya min yadda mutum zai sha yawa daga cikin matasan ba za su sha ba saboda ka ba addini gudunmawa yana fitowa ta kowace hanya a dukkan irin matakin da kake za ka baiwa addini gudunmawa a dukkan matsayi da kake za ka baiwa addininka gudunmawa idan karke gaskiya za ba addini gudunmawa idan ka zama mai haƙuri ka ba addini gudunmawa idan ka zama mai amana ka ba addini gudunmawa idan ka zama mai yafiya ka ba addini gudunmawa idan ka zama mai cika alkawari ka ba addini gudunmawa kai abubuwa da yawa za ka ba addini gudunmawa a ciki saboda ka sani ba domin ka tsare mutuncin addinin ma gudunmawa za a kalle ka aibanta ta da addininka ka ɗabbaka gaskiya da amana da tausayi da mu'amalarka a matsayinka na mai intima mai zuwa ga addinin ka bai wa addinin ka kariya ka ba addinin ka gudunmawa wanda aka zalunce shi ka taimake shi isa ta hudu al-asma'i al-asma'i kusan shi a lokacin khalifa ja'afar mansur shi kuma harisun ala malil am yana da kwaɗayi yana so ya babakere ya handame dukiya ta baitul mali na al'umma kuma ita wannan dukiya a ajiye ta ne lil ajiyalil qadima wato masu zuwa matasa nan gaba ta amfana da ita amma ana so a rika ɗan tsibar wa wadannan mutane ana dan bantara musu a ciki lokaci bayan lokaci sai aka hada musabaka ta mawaka zo kai waka da shi'ir wanda kai ne za ka ƙirƙiro waƙar da kanka ba ta waninka ba ai min manqulik wa idza kana shi'r min manqul ghayrik to ba za a baka komai ba in waƙar wani ke ka haka to nan sai dai ka tashi ka tafi amma da idan ko kai ne kai waƙa wanda ba wanda ya iya ta kai ne kai abunka da kanka ka kirkiro abunka to za a tambaye ka abin da ka rubuta waƙar a kai takarda ne ko ko ainihin wato fata ne sai a zo a auna shi a sikeli gwargwadon nauyin wannan abin da ka rubuta waƙar naka a ciki gwargwadon zinari da za a baka daga baitulmalin musulunci baitulmali na wannan gida haka aka yi matasa mawaƙa aka haɗu ana zuwa ana yin waƙa amma matsalar shi ne duk wanda ya waƙa sai ya dawo da sanyin gwiwa sai ya dawo da damuwa sai ya dawo da bakin ciki wai me yasa mutum zai je ya watsa ya dawo da bakin ciki da damuwa abin da ke faruwa shine tunda shi khalifa yana so ya cinye kudin to yana da wayo yana da hikima mutum ne mai kaifin kwakwalwa shi kansa khalifa idan ya ji waka so daya ya haddace ta shi kansa ya samu wani yaro ya koye shi a bayan labulai yaron nan idan ya ji waka so biyu shi kuma ya haddace waka da wata yarinya ita ma suna ɗoye tare da yaron ita kuma in ta ji su uku ta haddace ka ji irin wannan kwakwalwa mala irin wannan ƙwaƙwalwa ita muke nema yanzu muke buƙata yaran mu su taso da irin shi kuma wallahi za mu iya za mu iya ba ne mai wahala tarbiyya da sa su za ka sama mai da ka magana kayi baiti so ɗaya da ka karanta to shi zai haddace shi kalifa da kansa idan ka zo ka ba ya ji a bakinka ba sai ce maka wannan waka ya tsoho waka ce da rage da saninta sai maimaita maka abin da kai sanda yake maimaitawa ya zama an yi wakan so nawa kenan so biyu wannan yaron ya ji kenan so biyu shi ma sai ce ai yaro ma ya iya sai yaro ya zo ya maimaita ta yadda ka karanta sanda yaron ya maimaita an yi so nawa kenan an yi so uku za ce yarinya ma ta iya ita ma sai a kawo ta maimaita waka so shi kenan sai ka ga mawaki ya koma cikin damuwa jiya ba na haɗa cikin dare ni na zauna da kaina na haɗa kalmomi na na jajjona na yi wanka nan amma a ce wani su uku sun haddace waka a gaskiya suna ganin akwai wata manufa akwai makida wani ma ba irin wannan ba ba nan ba wannan ba ba akwai lauje cikin nabi subhanallah suka koma suka shiru ana cikin wannan hali ne sai ga al'asma'i ya zo al'asma'i ya same su lafiya na ganku cikin wannan hali suka ce ai kaji kaji kaji kaji mu zauna cikin dare daga mun sai hasken wata mai tunanin kalmomi mu jera waƙoƙi sannan a wayi gari mutum uku kuma da ga waɗansu iyaka kare yana jin haka kawai sai ya gano cewa lalle kai lore a cikin nan ya tashi ya tafi gida ya je sanya kayansa ya sanya amawali ya rufe fuskar sai ya shiga irin ta yan ƙauye ya shiga butu. yanzu al'asmai yana so ne ya taimaka wa addinin sai ba da gudunmawa wa haƙƙin waɗannan mawaka. shi na ce irin baiwar da Allah ya baka irin darajar da Allah ya maka za ka ba addinin ka kariya da gudunmawa za ka ba da kariya kar ka ɗauka wai kai shu shaina ko kai shu ne ka ne wallahi za ka ba da gudunmawa ma addini a duk irin abin da kake kai tela ne za ka ba da gudunmawa ta hanyar cika alƙawari, ko ba ta wani ta hanyar magana mai daɗi ta hanyar sakin fuska shi kenan asma in ya zo da wannan shiga ta Laraba larabar laraba ƙauye yana zuwa kawai sai ya fada ya ce ni ɗaya ne daga cikin wato larabawa na al-musil an gane ku wato larabawan ƙauye daga musil nake nazo in yi wannan gasa aka ce ke ba laraban ƙauye ka san sharadin wannan musabaka ko a ce na sani idan nayi yi ta da kaina za a bani ni ladan zinari gurgurar nauyin abin da na rubuta waƙa da kai don kuma ba waka ta bace ba za a ba ni komai ba aka ce lallai ka san sharadin bismillah shi ne wannan waƙar tasa wadda ta sani ma'ana da kuka kara ɗai duniya kun santa yawanci an san waƙar ne amma ƙila ba a san ƙissar mai yayi ne dalilin da ya kula waƙar ba yau wannan waƙa ta sauku safirin bulbuli hayya da kalbar tamili alma'u wa zahru ma'a ma'a zahri lahzi lmuqali wa anta ya sayyidani wa sayyidi wa maulali fakan fakan tayammuni huzayyanun a kaiƙali قطفته من وجلة من لسم ورد الخجل فقلت لا لا لا لا وقد غدا مهرولي والقضمان اضطربا من فعل هذا الرجل فولولت وولولت فقلت لا تولولي وبين النؤلؤلي قالت له حين كذا إن هوجت بالنقل وفتية سقونني قهوة كالأقسلني شممتها في عان في أبكى من القرنفل والعود دندندلني وطبل طبطبطبني طبطبطبطبطبطب ya kai wa har ya zuwa inda yake kaiwa walau tarani rakiban ala himar ahzali yamshi ala thalathatin ka mishyatil ahzali wa kullu ka'aka ka'ika yamshi ala thalathatin har inda yake cewa ana al-adib al-almani min hayy abd al-muslim a قطعا ذكرة أعجز عنها البلبل أقول في مطلعها صوت صفير البلبل أنت لم تليفها يا تاشي dama yanzu lamun lamun ta yawa kankalani kankalani ba ya kasa yin kankalin ya kira yaro ya ce ka taɓa jin wannan waka ya ce to ba yi ba yi so min ba balle iya yarinya za ta iya ai ba yi so uku ba balle ta iya ya ce to kai balarabin ƙauye ka kawo mana abin da ka rubuta wannan waka a ciki ya ce ranka ya dai ya ɗan da fadawa da wani abin da na rubuta a kan duwatsu ne suna bayan gari sai an tafi da gangarori na gaguna da gabo aka tafi aka je aka ɗibo su a mangala aka ɗaura su a ne duk abin da ke cikin bai malam gaba ɗaya ya ce har sai an mai ciko to dutse a rika aura kai khalifa ya ga gaba ɗaya ya ce kai cire wannan amma wannan na fuskarka mun ga fuskarka yana cirewa sai gashi ce asma'i yake kwarai ce ai banda kai a wannan waka a wannan a wannan gaza ya ce ka dawo da abin da aka baka ya ce to shi ma da sharadin sai dai dukkan wani mawaƙi ya zo ya waga a bashi haƙƙinsa kar a cuce shi kar a zalunce shi ya ce ya yadda ka kalle da khalifa yake da irsi akan ya cinye dukiyar talakawa ba kalle da shi ma din yake da irsi akan ya kwato musu haƙƙinsu zuwa gare su shi sa ce idan Allah ya baka wani matsayi zaka taimaka wa addinin ka ka baki gudunmawa a wannan matsayi kaga wa Allah ya bashi ba ce bai ba da gudunmawa ba idan kana da wahaka za ka yi baiwa ce da baiwar da Allah ya baka taimaki addininka al'asma'i kenan kissa ta hudu ko ta biyar da jira ce ya kan su gara biyun nan na ƙarshe a kan su zauta sauran na ga malam ya iso don shi ma ya samu abin da zai samu mana albarka insha Allah ah, inda mun yi maganar asma'i bari mu ƙara ƙwaya ɗaya a kansa ya shigo cikin wani gari da ya zo wannan garin ya sallama garin ba irin namu bane kaga nan mu birni ne ga gida nan ga gida can ga gida a jere ga gida nan dama da hagu ko ina gida ne ko ba haka bane yanzu wannan magana da nake babu inda ba a jin a cikin wannan yanki ana jin ko ba haka amma kauyaku a da sai ka ga gida ɗaya a nan sai kai tafiya ta mutu kaza kafin ka fasa wani gida ya zo ya dinga sallama shiru shiru ba wanda ya fito ran shi ya ɓaci ya fushi zai juya shi da kanshi aka yi ya ce kawai sai ga wata yarinya ta fito yanga wata wata jariya yarinya budurwa ta fito ce wa alaikum assalam ana ban marhaban lale da wako yace ni raina ya baci mutanen garin nan ba su da kirki ina ta sallama bako ya zo ina matafi kuma kowa ya ki amsa sallama ka kai hakuri ka kwantar da hankalinka ka zo ka sha ruwa ka ci abinci zan faɗa maka abin da zai tafiyar da wannan damuwar taka da wannan bakin cikin nan yace sai na koma muka je muka zauna ka abinci kuka sha abin sha Shi kenan sai na ce maka gaya min abin da kike so ki faɗa min ya ce wallahi da ka faɗa min magana da za ka faɗa mini sai ce wa kana kalamuha ahla min ta'amiha ya ce wallahi magana ta ya fi abincin ta daɗi maganar ta ya fi abincin ta daɗi ta gaya masa wa'innan kalmomin da fatan da ni da kai za mu haddace waɗannan su zamanto ƙa'ida, a rayuwa a cikin al'ummar. ka haddace shi ya ce masa khudh minan nasi ma tayassara wa minan nasi ma ta'assara fa innama an-nasu min zujajin illam tarafa bihi takassara shikenan abin da ta fara mai maka Ya yace wallahi wannan magana ta ta za a rubuta shi da ruwan zinari khudh minan nasi ma tayassara abin da ya sokaka abin da zai yiwu a wurin mutane shi za ka karba shi za a yi maka kanka ce sai mutane sun burge ka sun maka ɗari bisa ɗari kamar ke yanzu za ki ce mijinki wasu ya miki leshi ba ko ta ya miki abin da ya fi ƙarfinsa ya yanka miki rago a gida duk sati ko kaza a'a wake ya siyo ya kawo a zuba a miya ko minan nasi mata sa. sai ko ba ka ce matakka sai ka maka kwalliya ba ka sa gashin talayi yana jan ƙasa ko ba ta da gashi ba ka ba ta da kitsan wanta ina za ta yi arme ba ta da gashin wanta ai ba za ta yi kitsan wanta ba ko ba za ta ɗaura wa matar ka nauyin abin da ba za ta iya ba mu'amala da kake da mutane mata yassar abin da zai yi kawai shiga a yi yanzu nan misali ba mun taru bane a waje a farfajiyar nan mun ta dubba mu sa kanofi ko ina ma mun yi rumfa muka zo muka tsaya ƙarƙashin bishiya mata yassar kenan ko ba haka ne ba za ta zo kace ya ba sa mana kanofi a can ba ya aka bar mu nan da kuma a kama hall a je a yi wa'azi a hall din ko ba haka ba in ka faɗi haka mata yassar shi za ka ainihin wato sannan ta ce masa wada aminan nasi ma ta'assar abinda yake da wahala ba zai yi ba to ku kyale shi karka ce dole sai an ba ka cewa sai an yi abinda ba zai yi ba amma wancan misalin da na bada zai yi ba sannan sai ta ce masa fa innaman nasu min zuzajin domin mutanen da kake kallon su dangin kwale bani ne su ma mutane ba dangi ne irin na kwalba da glass in lam taraffaq bihi in baka bi shi a hankali ba shi glass me zai faru da kasar zai fashe mutane in baka bi su a hankali ba me zai faru sai ku bata sai ku ba wanda zai taɓa maka ɗari bisa ɗari kamar ni yanzu ka zo wannan wa'azin ba wajibi ka zama a ce ai ba da ibrahim zai zai wa'azi almadani ta za mu sha wa'azin madina kaza kaza sai kawai kaji ana ta isa shi da alamu wannan ai abin da ya samu ke nago shi ne waje aminan nasi ma ta aftar kuzminan nasi ma ta yassar sauki abin da sun mai maka ce sun wai ba ai labari ne da mai abin lura a cikin labar Ya ka ko ƙwai ba kai maka riko da ya dace ba mai zai faru zai fashi to haka mutane suke shi kuma annabi mai ce ma kana rizqu fi shay'in illa zana wa ma nuji min shay'in illa sha duk abinda aka sa tausasawa a cikin sa wallahi sai kaga cewa ya kawata abin wanda kuma aka cire shi aka tumbuke sai kaga cewa wato wannan tumbuke tausasawan da zafi da aka saka yana bata wannan abin yana lalata shi annabi sallallahu alaihi wasallama ma Allah ce فبما رحمة من الله فبما رحمة من الله منك لهم ولو كنت فظا غلظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واصفح فاعف عنهم واستغفر لهم وشاركهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وبنجي تعالى يتوى النبي صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم هل أن سلام لك سوى مكاليتا لنت لهم هذا ما يكوشي لصوت الحي ده رحمة تعالى ولو كنت فظا غليظا قلبي لم فضوا من حولك إنك ظلم الزافي لفشي da mutane za su sauƙi ku ba ta wani kaga wancan shine bayanin da wannan yarinya kake yi ka zama mai saukin kai ka zama mai mu'amala da mutane cikin sauƙi da girmamawa da mutuntawa abin da zai yi a yi wanda ba zai kar a mata kar a mata kar a ce dole dole sai an yi irin wancan ko dole dole ya ba ai kaza ba kai dole kaza da kaza a ka zama mai haƙuri ka zama mai taushi ka zama mai layyin ka zama mai jan mutane a jika irin yadda annabi ya kasance kuma an ce kai koyi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam kissa ta karshe wanda yake ita ce ta shida wanda a kanta zan tsaya ga dan uwana malami na Sheikh Mahmud Al-Talabi kafin ya zo shi ma ya sanya albarkacin bakinsa zan cika da ita an gane wannan ko Sulaiman ibn Abdul Malik kun san shi ko khalifa ne Suleiman ibn Abdul Malik shine khalifa da ya khalifanci daga shi sai barwa ne Umar ibn Abdul Aziz ko na khalifa ibn Abdul Aziz da Suleiman ibn Abdul Malik ya kawo Makka ya shigo Makka halinta shine halin kowane wanda ya zo yin umara ko aikin hajji daga shi sai harami fararen kaya dauto da mayafi babu hula ko rawani a kansa kamar yadda kuke ganin alhaji tare da shi akwai yara ƙanana yadda ka san wato yankin wata saboda kyau da haske yayin shi sun taho tare da shi ga security ko ina ana bubbudawa ana matsawa ga khalifa yaro shine khalifa duk duniya a lokacin ya shigo makka ya tambaya ya ce wane ne malami a makka man alimu makka wa ya kowa ilimi a makka aka ce masa a za'u bin abi shi ne malami ya ce ya zo ya samu a za'u a majalisi yana zaune fitirna da shi yadda ka san wani irin bakin hankaka Allah ya kara maka yadda yana siffanta shi ne ya ce kalgurabin asuwar, dama ba farar fata ne shi ya yi a ba ɗalibin abdullahi dan abbas ne wanda ya karanta alƙur'ani ya san alƙur'ani so da yawa ina ji kana ji musamman malamai da suke tafsiri ko da azumi ko wani azumi zaka ya ce ata'u ya ce kaza ya fassara ayan nan da kaza ɗalibin abdullahi dan abbas ko abdullahi dan abbas ya tafi akan fassara kaza shikenan saboda haka yace sai gashi nan tattirna da shi bai da tsantsan hanci ba na bai da dogon hanci irin da larabawa rabin jikinsa ma a shanye yake gashinsa a yamutse kayansa abu girgida ba guga amma tare da haka aka cewa shi ana da mai ilimi ya ce masa a faru kai ne a faru rubuna a bira ba wanda yake sahibin abdullahi dan Abba, sahabin annabi wanda ilimin ka ya kara duk duniya ya ce ni ne da mai ka samu wannan ilimi da wannan daraja ya ce bistigna'i bima inda nas wa ila ilmi wadatuwa na da barin abin da ke hannun mutane ba na bukatar duniya su ban bukatar kudu su ban bukatar duniya su kuma suka zo suna bukatar ilimi na idan kana so ka samu ɗaukaka sai ka guje ma sa ido akan waɗannan ababe na duniya kana son kuɗi kana son kaza bin ƙofofi a gidaje an gane wannan ko da ofis ofis da waɗanda ya ma dace da wanda ma bai ma dace ba sai ka je saboda kai so kake sai ka samu kuɗi ko sai ka samu rasu to ba za ka taɓa zuwa da wani abun da za a karɓa ba a wurin wa'annan mutane ya ce wadatuwa na da gabarin mutane abin da ke hannunsu wadatuwa na gabar abin da ke hannun mutane da ko bukatar su zuwa ga ilimi na ya sa na samu wannan daraja to dama an samu matsala sabani tsakanin shi Sulaiman ibn Abdul Malik da yayin shi akan matsala daga cikin matsalolin aikin hajji zo yana tambaya kuma ya fitar da doka cewa kada wanda ya kuskure ya bada fatawa a aikin haji sai a ba shi kadai shine mai bada fatawa wannan shine tsari da akwai abin da da yawa daga cikin mutane ba su sani mahaddata nake nufi masu zuwa aikin haji akwai wanda hukumar ƙasar Saudiya take ayyanawa shine mai bada fatawa a filin aikin haji duk wani mai bada fatawa da kan hanya da zaka gani suna karkashin wannan mai bada fatawa yana kuma zaune ana kuma taruwa a gabanta ana darasa ana tambayoyi amma da yadin ba a sani saboda menene ke faruwa kowa abin da ya kai shi kawai ya za a yi ya ga shinkafa kaza ya ci ya za a yi ga shinkafa nama ya ci ko ba ka bane sai ya ga wani dan dan irin dan dakin na kyau haka ko kuma an yi bata an sa wani dan ustaz a ciki yana raba da takafai kyauta sabin sabin ya ce ya shef ya shef ina haram haram ya ce na shi ya yi fatawa kenan ko ba ka bane da akwai ainihin babban malami da shi ne mai ba da fatawa suna zama a masjidin kai an gane ko amina lokacin aikin hajji wanda an saba wannan masallaci yana haɗa maluma da yawa da duniya ake wannan karshawa ita ce ta ƙarshe amma na ga da yana ta kaiwa da komowa da alama zai an shafin magana inda na gaba kuma na ji ya kamata in ba da wata amarin goya ta tukuna ko kaga ƙarshe da biya a ɗaya ce ko kan goya wannan masallaci masjidul kai wata rana ya taba hada Sheikh bin Baz Abdulaziz bin Baz Allah ya ji kansa da rahama Sheikh Muhammad bin Salih al-Utsaimin Allah ya ji kansa da rahama da Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani a lokaci guda kuma wannan aikin hajjin da suke dukkan su kowa aikin hajjin su na karshe kenan ba sake haduwa ba sai dai fada a aljanna insha Allah wannan labarin da nake baku muhammad hassan ko shi yana nan a raye har yanzu hayyun yurza wanda yake da kanatun rahama din nan Dalibin usaimin ne da kuma bimba da albani zauni ne a saudiya amma asalin sa dan makar ya ce a su wannan abin ya faru ya ce shugaban zaman wanda yake bayar da fatawa shi ne shek bimba amma kuma sai ya kasa abu, shi bimba idan aka zo ana tambaya akan abin da ya shafi hadisi sai ce Nasiruddin Albani ya amsa tambaya idan mai tambaya ya tambaya akan tauhidi shi zai amsa idan aka yi tambaya akan fiqh sai Usamin ya amsa ko kowa ya wani bangaren shi wannan shine amana ta ilimi ba idan aka mun tambayar da ban sani ba malam Mahmud ya sani in ce aje a tambayi malam Mahmud a malam Umar ne ya sani aje a tambayi malam Umar wacce ce ta sani ji a tambaye ta ba wai burgewa bane in ce sai na yi magana aini komi na sani wallahi ba burgewa ba akwai tambayar da za a yi mun ba fanni na bane amma zan iya cewa wani abu akai ba laifi bane ka faɗa amma a maka tambayar da kai ka san wannan abun yana buƙatar sama da bayanin da kai to na yadda mai tambayar zuwa ga wanda ya dace haka ake yi yace ana ta tambaya ana ta tambaya sai lokacin sallah yayi in ji mama wannan can ita sai muke so a ran mu ɗalibai bai ce to wa zai mana sallah za mu ga wanda zai sallah da aka tashi za a yi sallah sai shek bin ba shine shugaban zama sai ta ku salli bina shek muhammad nasiru dina albani an ta tusalli bina shi zai kalla ya ce albani kai za ka yi mana sallah ba fa albanin zariya ba fa ba albanin gombe ba albani na gaske wanda ake ji a littafin sa an ce sahahul albani ko da abawul albani shi wannan albani da ke magana kai subhanallah Allah ta'ala ya azurta mu da ilimi mai amfani malam wallahi ina faɗin wannan maganar wani abu da tuna wallahi malam idan ka je gidan wa'annan bayan Allah ka je gidan Usaimin wallahi za ka sha mamaki malam wallahi gidansa da ya zauna ya yi rayuwa har ya mutu iliminsa ba inda bai je ba a duniya irin wa'annan bayan Allah wallahi su muka rasa wanda shugabanni da sarakuna sun zo gidan sun taka kofar gidan amma an yi a wannan gidan ya yi rayuwa ya komai wallahi ina nan da bidiyon gidan har yanzu a wayata in ka gani za ka sha mamaki ma a ce wannan gidan shine gidan musulmi a ba kalli matsayinsa a duniya ba in kai ka wani umarin allah ba inda bane zai taɓa kai ta ba ma tawa ba hadun lillah illa rafa'ahu allah ba ta taɓa yin tawani ubanan allah ba ce allah ya ɗauka ka ba ba inda ba su kai gani wallahi har wata rana ya zo harami ya taɓa zuwa harami na makka aka kore shi wanda yake koran nashi cikin askara bai san ci bane saboda shiga kawai normal haka suke na. normal ba girman kai ba wani dagawa an tsara wurin saboda shi ne amma ya zo ba san cewa shi bane aka kore shi to kaga ina malaman mu inda suna irin wannan an samu canji da yawa ba ina cewa duka malaman mu ba akwai wasu a cikin malaman mu da suke da hali ba irin wanda yake ba na tawalu bane kuma bai ba amma akwai kuma masu halin kirkin da tawalu'un da kankan da kai a cikin su ba da aka haɗa ka zama ɗaya ba amma akwai ya ce zai zama wannan ita ce sufan dukkan wani jagora ita ce siffar dukkan wani malami wallahi da an samu canji kana shiga cikin ɗalibai cikin talakawa duk da matsayinka kana jin matsalolin ku kana warware musu a addinance da rayuwa za a samu alkhairi da yawa shikenan har ya taɓa shiga takbifa zai je harami shi usaimin direban bai san waye ɗauko ba ka san larabawa suna da wata ɗabi'a na an ɗauke ta ta ah, a masha Allah ya sunan na wani ka ce sunan na wani ka wace a sunan na wani kaza yana shiga motar taxi zai zo harami sai direban ya ce a ah, akun karim ya sunan na wani da ɗauka sai ce Muhammad bin Salih al-Usaimi shi kuma ya san sunan kuma bai san wani ne ba sai ya ɗauka a wannan kokarin shi yake sai sai sai sai kuma ka ce sunan Sheikh Abdul Aziz bin ba haka direban ya ce masa a gani wato irin wayannan malaman suna daga ƙa'is da ya faru da su wani wanda wallahi a cikin abun ma akwai daɗi da nashadi wallahi a ƙarshe dai ya zo ya fahimci ba wata yake masa wallahi daga gaske ne ya ta bashi haƙuri kuma ya ji daɗi ya ce wallahi shi ya ɗauka kokarin sa yake haka haka dai suka rabu almuhim irin wa'annan bayan Allah suna nan burjik to shi kenan da nake cewa na mutu wa zai ba da sallah shi kenan aka ce muhammad nasiru jinin albani zai yi sallah sai albani ya ce a'a ai kai ne bin ba za ka yi mana sallah an ta imamu na kai ne malamin mu kai ne shugabanmu sai bin ba ya ce kulluna dukkaninmu mu ukun nan fil qur'ani sawa hmm. mana duk mun haddace alqur'ani dan ran mu'mini qur'anin mu ɗaya ne yace wa anta a'lamuna bis sunna kai ka fi musannin sunna saboda ka kai ne bima ibn ba shi kuma albani cikin tawalu ya juyo yace to ya ya imamuna hal usalli bikum salata rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam am ufaffif haka yace amma ku sallah irin ta annabi ko ko dan takaita sai bin ba ce. salli bina na bina rasulullahi sai yace allimna yace koya mana yadda annabi yake sallah da duk wannan malamai ba Allah tawalu umar saboda haka akwai jagorori ana ba da fatawa kamar yadda na fara wannan ita ce kissa da ta shigo ba ita nake magana akai ba zan koma kissa ta ta Sulaiman ibn Abdul Malik yace ba wanda zai yi fatawa a aikin hajji sai wa sai a ta'u ibn Abi Rabah ya taho da 'ya'yansa za su zo fatawa sai ya zo ya samu majalisi ɗan cika sai yake so ya tsallako ya zo gaba a dawo daga inda yake ya ce dakatar suleiman ya kalli wa amirin Da wani a inda kake karka tsallake mutane domin sun riga ka zuwa haka dole kuma ya zauna yana fashi ne kalifa wallahi ya ce ma yaran ya ce kun gani ya ce ban taɓa tawali'u na ƙasƙantar da kaina a wurin wani in ba wannan baƙin mutumin ba ya ce amma kun san wani daraja ya bashi wannan ce saboda ilimin da Allah ya bashi kisa ka rike ilimi kai ma kai aiki ilimi idan ka nemi ilimi ya ce musu ya ku yana wannan malamin da kuke ganin na ƙasƙantar da kaina bai isa komai ba a gaban shi yana ba da umarni dole in bi ya hada ni dole hannu ya ce shi ne magajin abdullahi dan abba sahabbin annabi sallallahu alaihi wa sallam saka yan uwa masu albarka duk matsayinka da halin da ka samu kanka addinin musulunci yana jiran ka wallahi zai ba baka zai ba ka zai ka zaka shi kariya zaka taimake shi zaka shi gudunmawa wallahi zaka ba addinin ka gudunmawa ko da yi ma kanka alƙawari tsakaninka da Allah kare da ƙarya ne kai ma kanka alƙawari tsakaninka da Allah tsakaninki da ubangiji kin daina ƙarya ba za ki kashe haƙinkan mijinki ba duk sanda mijinki ya tambaye ki labarin wani abu za ki faɗa masa gaskiya ba ƙani ba za ki rage ba ba za a faɗa masa abin da ba shi aka ba ki shi aka yi ka yi abin da yake na gaskiya tsakaninka da Allah wallahi ka ba addinin ka gudunmawa ni in yi kai ka yi mu zama dukkaninmu masu gaskiya Allah ta'ala ce ya yi na amurka Allah wa kunu masu sadiki ko ba ka bane dukkanmu mu zama masu gaskiya wallahi addini zai ci gaba sai mun ga canji a rayuwarmu balantana mu haɗa da rukun amana balantana mu ruƙe da cika alƙawari balantana mu zama wannan da ba ma hasara ba ma kyashi ba ma baƙin ciki Allah madaukakin sarki nake roƙo ya mana albarka Allah madaukakin sarki ya dakatar da mu ya samu shi da cikin yantattun bayi a wannan wata mai alfarma Allah madaukakin sarki nake roƙo ya ainihin wato sanya wannan ayyuka da muka a cikin mizanin kyawun ayyukanmu wannan makaranta Allah ya saka masa da alkhairi sannan kamar yadda ku sani wannan makaranta yana buƙatar akalla addu'a don wanzuwarta wallahi alkhairi ne albarka ne a cikin al'umma a wannan yankin namu na rigata wallahi ba karamin alkhairi ba rashin makarantar nan a wayi gari babu ita ta dalilin ka a ce ka ki taimaka mata da addu'a to wallahi tallahi ba karamar asara ba ce to ina ga da kai addu'a sai ka hada da dan wasu ƴan matsabbai ko da wasu ƴan bulaluwa na aiki kun daga aikin nan har yanzu gashi na har yanzu ana kai kullum magana ake yanzu shekara nawa ya kamata a ce in muna da himma wallahi a ce mun yi bene a wurin sosai da azuzuwa da komai kuma muna da yawa a gani amma sai ya zama to cewa wato wasu abubuwa sun shigo sun gitta kowa da irin uzurinsa muna fata duka dai kowa Allah ya saka masa da alkhairi amma dai mafi karanci addu'a in za ka kara ka hada da motsi ce motsi ya fi Allah ya ba mu ikon taimakawa shi wanda ya taimaki addinin Allah Allah da sarki zai taimake shi shi Allah ne mai badawa idan ka bada zai kara maka kuma a faktun min shay'in fa huwa yughlibu wa huwa khairur raziqin duk abin da kuka bada ko na menene shi zai mai muku da alkhairin wannan abin kuma shine muke alkhairin masu azantawa ina fata za abin da na fara ya zama daidai ubangiji ta Allah ya ba mu lana gaba da wannan muke kuskure ko karancin ilimi ubangiji ta Allah ya yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa wa wa hakika malama ya mana karatu wanda idan muka yi amfani da shi waje ba inda yake akwai karin da zai taimaka ko kuma tsayuwar da zai wanda za ta saka addinin musulunci wanda kuma yake tallata addininsa da wannan abin kuma ya zama masa ainihin abin da zai gabata da shi a wurin ubangijin sa a ranar alkiyama da kamar ta wata da fata da kana shi amfani da mu